صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 uwa al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai albarka a wannan wata na alkur'ani yau muna maraicin laraba uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara muna cikin suratul qasas mun so mu jin yadda Allah ɗaukakin sarki ya bayanin tafiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam tare da amaryarsa wadda ya aura a garin Madiyana mun ji yadda ya dakatar da ita a hanya ya je zuwa neman garwoshi na wuta saboda su hasa su dafa abinci ko kuma su hasa wuta domin su rage jin ɗari da ake yi a wancan lokaci daga nan allah tabaraka ta'ala ya masa magana a gefen daman dutsen ɗoru sina kuma ya ba shi manzanci ya ce masa yadda sandarsa wadda ta koma wani irin kumarci abin tsoro abin da ya ta dama annabi musa hankali ya juya ya zura da gudu allah ya ce ya dawo ya ɗebe tsoro sannan aka ba shi wasu mu'jizoji wata mu'jiza tare da mu'jizar sanda cewa ya shigar da hannunsa a cikin aljihunsa in ya fito da ita za ta yi haske hannun zai yi haske kamar torchlight amma haske wanda babu zafi a tare da shi babu cutarwa aka ce kuma duk lokacin da ya ga wata firgita ko abin tsoro ya ɗora hannunsa a kan kirjinsa da wannan da wancan alamomi ne guda biyu waɗanda aka ba shi domin ya je da su a matsayin mu'jiza zuwa ga fir'auna da mutanensa Allah ya ce innahu kanu fasiqin za mu tashi daga ayat 33 daga korafin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi don gudun mutanen fir'auna su kashe shi qala rabbi inni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قتلت منهم نفسا أن

kafarta minhum nafsa annabi musa ya yace ubangiji ina da korafi waɗannan da ka aike ni in masu wa'azi na kashe wani mutum a cikinsu kuma an yi mikin a kaina an yanke ni hukuncin kisa ni kuma na gudu daga wannan hukunci na zalunci wanda ba a sauraren mai ƙara ba a buƙatar shaidu ba a neman lauya ba a sun ya kare kansa hukunci ne da aka shi bisa zalunci ba bisa ka'ida da doka ba fa akhafu an yaqtulun laka ina tsoron su kashe ubangiji madaukin sarki ya ba annabi Musa annabta ya aike shi zuwa ga Fir'auna shi kuma yana tsoron abinda zai iya faruwa domin shekara goma da suka wuce wani abu ya faru na kisan kai kuma an yanke masa hukunci amma ya gudu bai dauki hukunci wa akhi harun huwa asaw minni lisani ya ce matsala ta farko ke ina gudun in je a kama ni a ce mani mai laifi a min hukuncin abu na biyu ina da matsala wajen magana su malamai na mai da wannan zuwa ga wata kista ta ikbariyawa da suke cewa fir'auna ya yi shakka game da musa sai matarsa ta ce to ga ƙyanƙyashe ga dabino ta kawo dabino baki ta kawo ƙyanƙyashe ja kun ga ka ɗaukar hankali wani ke ɗaukar hankali ƙyanƙyashin wuta amma ga mai hankali wanne ne na ɗauka sai annabi musa ya je ɗauki dabino sai jibril ya buge hannunsa ya kai shi ga ƙyanƙyashe saboda in ya ɗau dabino fir'auna zai gane mai hankali ne waɗannan matsala za ta faru to kuma aka ci har ya ɗauki kinkishi ya kai ga bakinsa wanda ya kone masa ba idan mun yadda da wannan kisa muna isa wannan shine dalilin konewa harshe amma ga aikin hankali in ya taɓa kinkishin kafin ya kai ga bakinsa ya zai faru ai zai yadda shi Allahumma illa a ce a'a zuwa ya kai bakinsa ya lafi su kun ba haka suka ce ɗauka ya jefa cikin bakinsa Allah ba ka so ke kalmura da yanayin sauci gyara da shi a kawo wata da ce wa akhi harun huwa a sahumin lisan dan uwana haruna ya fi ni iya bayyana magana magana ta ta fita wa fita fa arsilhu ma'i Allah ka aike shi tare da ka bashi manzancin nan shi rid an yana mataimaki mai karfafa ni yusaddiqu li inni magana ya gaskata saboda haka in ina ni kaɗai maganar ba ta da ƙwari amma in muka zama mu biyu to maganar za ta fi amfani a kafu an yukazzibu ƙorafina na biyu ina tsoron su ta ne ba haka gara mu zama mu biyu da bi a fi. Allah ce za mu ƙarfafe ka da ɗan uwanka za mu rika damɗinka, mu haɗa ka da ɗan uwanka domin ya taimaka maka wannan ta'alu na kuma sultana sannan mu sanya muku wani iko wasu malamai suka ce sultana anan ana nufin farjini in sun kalle ku za su rinka jin tsoro? wala ya silo na ba za su iya kai gare ku da haka an baka tabbaci ko da sun yi niyyar kashe ku ba za su iya bi ayatina antuma wa man ittabakum al-ghalibun da ayoyina da ku biyun da wani waɗanda suka bi ku za ku zama ku ne masu rinjaye za ka Allah ta'ala ya kawo mishi da tsoron da yake da shi na a kashe shi ya kawo mishi da tsoro na a ƙaryata shi an ba shi damar ya samu abokin tafiya sannan kuma an ba shi tabbacin ba za su iya kashe shi ma فلما جاءهم ja'a mun musa bi ayati ya بينات اللهم bi ayatina lokacin da annabi Musa ya zo musu da ayoyi mubayyinatin bayyanannu ma'ana ya zo da mu'jizojin nan na sanda wadda in ya jefa ta sai ta zama bacci da kuma hannunsa da yake sanyawa a cikin rigarsa in ya fito da shi sai ya yi walƙiya ya yi haske ba haske mai cutarwa ba ya zo musu da ayoyin mu bayyanannu قالوا ما هذا illa سر مفترى suka ce wannan ai ba wani abu bane lai dabo ne kake sihiri ne wanda aka samu mutane ne da sun san sihiri suna da bokaye sun watsu a ko'ina akwai su za ka duk wanda ya zo da wani abu wanda ya saba ma hankali ya ce ai shi ma boka ne amma sami ina biya haza fi a bayan al'awun ko mu taɓa jin ala a tarihi iyayenmu da kakanni wai Allah ya aiko wani zuwa ga mutane wannan ƙarya ce su suke yin ƙarya Allah ta'ala ce wa laqad ja'akum yusufu min qabl bil bayyinat fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula kadhalika yudillu Allah man huwa musrifun kazzab ai annabi yusuf ya taba zuwa yayi muku wa'azi kuka ce ƙarya yake kuka yi ta shakka dangane da al'amarinsa sai da 'yan mutu kuka ce to yanzu kan mun yadda manzo ne amma da gare shi ba a ƙara wani to yanzu ga wani ya kuma ku ce ku taɓa jin labarin sa ashe ku ne makare qala musa annabi musa yace rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indi yanzu dai jayayya ba ta don amfani da ubangiji na shine wanda yake kowa sanin wanda ya zo da shari'a daga wurinsa wa man takunu lahu aqibatu da Allah ya fi sanin wane ne wanda yake da gidan kwarai wane ne wanda ƙarshen al'amari masa za ta yi kyau innahu la yuflihu zalimun azzalumai ba su rabauta in ji annabi musa kuma annabi musa ya yi gaskiya duk wanda ya zalunci ƙarshen al'amarinsa ba zai yi kyau zai iya jin daɗi na wani lokaci amma dai abin ba zai dore ba yasa zalunci na da gaske abin da ke wargaza ɗan adam Allah ta'ala yana saka mu azzalumi tun a duniya kafin lahira don haka duk wanda ya take haƙƙin mutane ya shiga huruminsu ya zalunce su za su rinka roƙon Allah ya isa musu gare zai koma yana bacci su ko suna farki suna addu'a sana ainaka wal mazlumu muntabihun yad'u alaika wa aynullahi lam shi kuma Allah babu addu'ar da yake saurare da gaggawa ya karɓa ta cikin sauri kamar addu'a wanda aka zalunci wannan shi yasa za ka ga azzalumi duk inda ya kai sai ya turbo ya ƙasa ku ga mutum ya kai ƙololuwa ga mulki ko ga iko ko ga kuɗi ko ga ƙarfi ko ga taka mutane amma Allah ba zai kashe shi ba sai ya wulaƙanta mun gani iri-iri kasashe daban-daban mun gani cikin gida mun gani ƙasashen waje wasu masu mulki in ka kwatanta su da wasu za ka ma'aice musu masu adalci amma ɗan zaluncin da suka taɓa ba kaɗai ya cuta musu ina labarin gaddafi ina labarin saddam hussein ina husni mubarak yanzu kwana-kwanan nan ku duba abin da yake faruwa a ƙasar sudan kamar irin wannan lokaci ne cikin azumi shekara talatin da ɗaya ke nan da suka wuce talatin lissafin boko 1989 ina nan sakwato na zo hutu na ji labarin elbashir ya yi biyun mulki a ƙasar sudan a tsawon wannan shekara talatin duk wanda ya san sudan ya ga irin ci gaban da ta samu in ba don ba a son mutum ya zama ya mai da kowa kamar shi kadai iya mulki ba kamar ya sai albashir ya ci gaba yadda kwata a khartoum ko da muka barta 1990 a lokacin yakin gau khartoum yadda ka san ƙaramin ƙauye a lokacin gamin haka babban birni ne duk ƙasar gaba ɗaya tuti ƙwara guda ne duk garin da za ka je cikin turɗa za ka je ko titi mai kurji babu bale mai kwanta tafiya kilomita ɗari ana iya mata ne amma elbashir ya canja ƙasar gaba in ka je a yau kamar ka je ɗaya daga cikin manya-manyan birane na laraba ko na tura ya inganta jihohi da yankuna gaba ɗaya yakin da ya gaji ana yi ya kai su ya samar da zaman lafiya ya kawo ci gaba da harkar tsaro da harkar soja ya bunƙasa sha'anin ilimi ƙasar sudan ta yaye likitocin da duk duniya ba a wadatu da su babu inda za ka je duniya babu likita ɗan sudan duk wannan ci gaban da ya kawo ku duba abin da ya faru satin da ya wuce a cikin akori kura aka ɗauko shi da ministoci ana tsayawa mutane na kuwa suna jefa musu tayoyi suna jefa musu takalmi a akori kura wai za a je gidan yarin to ni na ga albashir na cikin waɗanda in ki kwatanta da sauran shugabanni suna cewa da suka kamanta amma akwai abubuwa da zalunci waɗanda Allah ya rike su da yafi zaka tun a duniya sai mutum ya fara kankana kafin ya je alkiya to shi yasa zalunci baya da karami kaga haƙƙin maraya kaga haƙƙin talaka kaga haƙƙin mai rauni kaga haƙƙin wanda aka ɗora ka a kansa kaga haƙƙin iyali matarka wadda Allah ya sanya ta karkashin ka waɗannan haƙoƙin ka kai wasa da su da yawa wanda yana cikin jarabawa amma bai sani ba zaluncin da yake ma wani ne ya kada cikin wani jarabawa na sha zuwa in yi sulhun ma'aurata in gano kirkiri akwai zalunci in iyakar kokari na mai gida ka fahimci wannan abin da kake yi shi yake tozarta maka rayuwa wani ba zai ce maka ni tun da na aure ta cikin bala'i ne kasuwa ta ta wurin aiki ba ni samun ci alhalin zaluncin da yake mata ne ta masa wannan kuma shi bai gane to zalunci baya da kaɗan don haka annabi musa ke ce innahu la yuflihu zalimun su malamai ma sun ce maganar annabi musa ta ƙare inda Allah ya ce wa man takunu lahu aqibatu da sai zan Allah da kansa ne ya aliki yace innahu la yuflihu zalim ko da magana annabi Musa ce Allah tabaraka taala ya kawo ta don ya tabbatar da ita saboda ka azzalimi ba ya riba don haka daga cikin manya-manyan sifofin musulmi shine su zan adalai su zan masu adalci a tsakanin mutane masu adalci ga kawunansu masu adalci ga waɗanda aka ba su kiwo in muna magana zalunci kowa hankalinsa na canza shugabanni kai ma shugaba ne kana da mata ko kana da ƙan'ni, ko kana da kila ma iyaye ko kuma a wurin aiki kana riƙe da wani aiki to duk wanda ke da ikon yin zalunci ya bar bar yin zalunci to Allah ya dauka shi ko duk wanda ya zalunci la budda sai Allah ya kaskanta دمه إنه لا يفلح الظالمون فمن الظالم بطل بطل بطل وقال فرعون وقال فرعون min ilahin zai ni dai ban san kula da wani ubangiji bai ba watakila ku kun san shi amma ni dai ban san shi abinda zai baka tsoro abu biyu ne ganganci na bil'adama fir'auna ya san ƙarya yake yi ba ubangiji ba da an yi wasu masu mulki gabanin shi sannan ya san iyakan limit na mulkinsa wanda da an taka ƙasa an kai tafiya kwana kaza an bar ikonsa lokacin da musa ya kai madiyana ya rabu da shi ko labarin ku ya sake ji to kana cewa kai ne ubangijin bayi fir'auna ya san yana kwantawa ya yi bacci fir'auna ya san yana zuwa ban ɗaki ya kashi fir'auna ya san yana faɗuwa ya yi ciwo fir'auna ya san in ka faɗa mishi labarin abin da ke gidanka in ƙarya kake ba zai sani ya za a yi zama ubangijin to abu na biyu da ya fi bin mamaki ne su waɗannan 'yan majalisa su gaskata shi alhalin sun san ƙarya yake ma alimtu lakum min ilayen zai ni ban san kura da ubangiji ba in ba ni ba amma wai Musa ya ce yana da gidi wanda a sama to fa auqid li ya hamanu ala don haka Haman babban waziri na baka fangilar gina mini bene amma a yi shi da tubali na laka wacce aka kone ta da wuta saboda ya karko alli sarhan ka gina mani wani irin bene wanda in an daga kai sai hula ta faɗi kafin a ga ƙarshen sa la'alli a wa layi layi musa to idan na hau can zuwa sai in gani shi. wai zan ga ubangijin na musa da yake faɗa wa inni la azunnuhu kadhiba kai ina jin ƙarya ba yake ba wani ubangiji a wa inni la azunnu min al-kadhibin ina zaton ƙarya yake Allah ya ce wa takbara huwa shi da yayi girman kai wa junuduhu su ma rundunonin su sai girman kai domin kamata a samu wanda ya daga kai yace fir'auna ƙarya kake ko ba ka ko a samu wanda ya watsa maka mali yana iya da rundunar gaba ɗaya amma sai suka zama wawaye ya wautar da hankulansu ya bautar da su istakbara huwa junuduhu fil ardi bi ghairi al shi da rundunarsa suka yi girman kai ba da gaskiya ba wa zannu annahum ilayna la yurja'un suka yi tsammanin ba za su dawo gare mu ba sun yi tsammanin in an mutu ta ƙare ba su ɗauka ana tashin kiyama fa akhadnahu wa junudahu sai muka damƙe muka kama shi da shi da rundunar gaba ɗaya fa nabaznahum fil yammi sai muka watsa su a cikin teku muka halakar da su sai da aka tace ku ya bude suka shigo sai aka jawo ruwan aka halaka su gaba daya fanzur kaifa kana akabatu zalimi duba ka gani yaya karshen azzalumai ya kasance kun ga waccan magana ta annabi Musa ta tabbata innahu la yuflihu zalimun azzalimi bai kashe bai waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar Allah ya ce muka sanya fir'auna da rundunarsa suka zama jagorori masu kiran mutane zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yunsarun ranar alkiyama ba wanda zai taimake su wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na muka bi su da la'anta a nan duniya kullum aka faɗi fir'auna sai Allah ya ce kun taba jin an ambaci fir'auna aka ce radiyallahu anhu ko aka ce rahimahullah ko aka ji tausayinsa babu kullum zagin sa ake haka fir'auna ba annabi bane Kusan an ba ku labarin malamin makaranta da ya tsaye da ɗalibi gaban baban yana yi masa tambaya ce tarihin wani annabi an kaijiya jiya ya ce annabi fir'aun sai baba yaro ya fashe shi mari uban ya ɗauka cewa shi ya gano fir'aun ba annabi ba ne amma magana da ta biyo baya sai ta tura masa ya ce kana faɗin suna annabawa ba ka ta sallallahu alaihi wasallam fir'auna mugun sarki ne azzalimi ba annabi ne da ka yi an bace fir'auna la'anta sa ake Allah ya ce wa asba'nahu fi hadhihi dunya la'na mun bi su da la'anta duk aka abace su la'anta su ake yi wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhi ranar alkiyama suna cikin waɗanda ake munanawa za a nisantar da su kamar yadda ayyukan su yi muni haka fuskokin su ranar alkiyama za su yi muni duniya ta kyamace su su ma su kyamaci su. لقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا وما ta'ala ya ce wa laqad atayna musa alkitab hakika mun bawa annabi musa littafi shine at-taura min ba'di ma ahlakna al al-ula bayan da muka gama halaka karnuka da farko wanda fir'auna shine na karshen su da su. duk wanda Allah ta'ala ya ambace halaka su kamar adawa mutane annabi nuhu samudawa mutanen annabi salihu da mutanen madiyana na annabi shu'aibu da dukkan waɗanda Allah ya halaka gabanin annabi musa to da Allah ta'ala ya halaka fir'auna sai ya rufe ba zai ƙara halaka ko kowace al'umma shi yasa mutanen annabi isa duk ta'addancin da suka yi Allah bai halaka su sannan su kansu banu isra'ila duk irin taurinkan da suka riƙe yi wa annabi musa bayan Allah ya halaka fir'auna Allah bai halaka su bil hasilima sai Allah ya saukar da littafi wanda zai zama jagora ga rayuwa shine at-taura har zuwa lokacin da aka halaka fir'auna ba a saukar da littafi a saukar ma nan Musa littafi amma da Allah ya halaka shi sai saukar da littafi shine ce wala kad atayna musa kitab hakika mun bawa annabi Musa littafi min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula bayan da muka halaka karnuka na farko basaira linnas don shi zan wato wani littafi ya zan mai hankaltarwa ga mutane mai haskaka musu rayuwa wanda mumine za su yi amfani da shi su shirya wanda za a riƙa wa'azi da shi wanda za a karantar da mutane hudan wa rahmatan kuma domin littafi ya zama shirya ya zama rahama ga mutane la'allahum yatadhakkarun ko da za su wa'azi sannan Allah ce wa ma kunta bi janibil gharbi wannan labarin da muka baka baka na yafa faru ma kunta bi janibil gharbi baka nan gejin hagu na tsuri sina inda annabi Musa yake iz qadayna ila Musa al-amr lokacin da muka hukunta da al'amari ga Musa muka bashi annabta baka wurin wa ma kunta min ash-shahidin baka halarci wurin manzon Allah garin dama muka yi muka baka labari don ka sani ko don ka sanar da mutane walakin na an sha'ana korona amma dai mu mun ta da karnuka mutane a ruwan shekaru fa ta tsawala alaihim al'umr sai wato rayuwa sai yi tsawo da su aka yi nisa aka manta da ayoyin Allah aka manci wannan labari aka manci ayoyin da Allah ya sa amma kun ka sawo fi ahli madina manzo Allah fa labarin nan da muke baka kai baka taɓa zama garin madayana ba tatlu alaihim ayatina karanta kana karanta musu ayoyi walakin na kunna mursilin mun dai kasance masu aiko maka manzo ne domin ka samu labarin abin da ya gabata wato Allah yana goranta mu annabinsa da cewa wannan labarin da muka baka kai baka iya sanin sannan baka nan abin ya faru ku duba ta girmamawa da Allah ya mu annabinsa wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayat baka taba zama garin madayana kana karantar da qur'ani ba balai a ce can ne ka gano wannan labari ka faɗa ma mutane wato manzo Allah duk inda ya kasance menene aikin sa karantar da mutane Ba ka da a kaddara ma yana mada yana lokacin da annabi Musa ya gudu hijira to da za a tarar da shi yana karantar da qur'ani da a kaddara yana misra lokacin da fir'auna ya yi taurin kai ma annabi Musa da yana cewa yana karantar da qur'ani a yau da yake birnin makka menene yake aikatawa yana karantar da mutane alqur'ani zaka shi manzo Allah rayuwarsa gaba ɗaya ta karantar da mutane alqur'ani kuma da wannan ne malamai suka zama magadansa saboda abin da suke yi shine karantar da mutane littafin Allah wanda aka saukar sa kuma kunta bi janibi tur manzo Allah fa baka kasance gefen dutsen turi sina ba da daina lokacin nan da muka kira annabi ko kana nan abin ya faru ba kana walakin rahmatan min rabbik amma mun baka labari ne don ya zama jin kai daga ubangiji da tunzira ƙauma domin yi wa'azi ka faɗakar ga wasu mutane ma asahum min nazirin min qabl babu wani mai gargadi da ya taba zuwa a cikin su gabaninka la'allahum yatadhakkarun domin su wa'azu wannan na daga ayoyin da malamai suke hujja da su cewa ƙuraishawa ba a tsaidan musu hujja ba kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake akwai masu addinin annabi Musa akwai Yahudawa har a nan Madina akwai Yahud a Khaibar akwai Yahud a ƙasar Yaman akwai Kiristoci amma duk wannan bai zama hujja akan Qurayshawa ba saboda Allah ta'ala ce ma atahum min nadirin min qabl wanda ya faɗa a suratu Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina al-mursalin ha inda ya ce litun zira kauman ma ma wa ubu mun aike ka kai wa'azi ga waɗanda ba a taɓa wa ubanninsu wa'azi da haka da wannan wasu ke ganin cewa babu hujja ta a ce wani ɗan wuta ne a cikin waɗanda suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda suka rayu gabaninsu mas'ala ce ta ilimi da malamai su tattauna mai faɗi a kanta amma al-imam al-allama Muhammad al-Amin Shinqiti ya tattauna ta da hujjoji masu ƙarfi a cikin abuwa bayan wanda yake su faɗi da bayani sai ya koma ya kawo laula an tusibahum musibatu فلولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع فنتبع آياتك ونكون من kai ba ka cin masu ba bima qaddamat aidihim saboda aikin da suka gabatar da hannayensu yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula su ce ubangiji me yasa baka aiko mana manzo ba fa nattabi ayati sai mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin ko mu zamo cikin mu'minnai falamma ja'ahum al-haqqu min indina lokacin da gaskiya ta zo musu daga wurin mu qalu laula utiya mislama utiya musa wato ubangiji ya aiko da manzonsa ne saboda yanke hanzari don kada musiba ta cin musu da ayyukansu ba tare da hantsari musu hujja idan musiba ta zo aka ce kun yi kafirci sun ce to ya Allah wani manzo ne ya bayyana mana yadda yake musulunci Allah ce kuma da gaskiyar ta zo musu ta hannun manzon namu qalu la usiya musa suka ce ga ah, ai shi wannan guntu ya zo da littafi me yasa bai zo da cikakken littafi yadda musa ya zo da attaura ba musa shi musa ga ya tashi Allah ya ya zaɓi mutane saba'in Allah ya ɗauki alluna ya rubuta masa attaura da hannunsa ya miƙa masa ka attaura gaba ɗaya ka zo da ita amma wannan littafi sai aka zo da shi yanki yanki aka fara da ikra sannan muddassir sannan muzammin surori suka rinka zuwa har littafi ya cika suka ce me yasa shi nasa littafin guntu guntu ne laula utiya mithla ma utiya musa me yasa in gaskiya ne shi manzo ne ba a bashi irin littafi kammale yadda aka bawa musa ba sai Allah ce awalam yakfuru bima utiya musa min qablu shi littafin musa da yazo kammale kun ga sadashi ashe ba kare ta kai ba to wanda aka zo da shi dunkule suka ce ƙarya ne yanzu wani ya zo guntu guntu kun ce dan me bai zo a dunkule ba in ya zo dunkulen gaskatawa za su yi qalu sihrani tadahara suka ce ai da lijila da qur'ani duk sihiri ne wanda wani ke taimako wani wa inna bi kullin kafirun mu duk mun kafirce musu kuma yadda da at-tawra ba mu yadda da al-qur'ani kul fa'tu bi kitabin min indillahi idan attaura ba gaskiya bane qur'ani ba gaskiya bane ku zo da wani littafi daga wurin Allah huwa ahdamin wanda ya fi su zama shari'a bi in kun zo da shi ne ko zan bi shi in kuntum sadiqin in dai haka gaskiya ku illa min tajibu laka idan kun ki karba maka ba kuma za su iya karbawa din ba fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum yanzu Allah ka sani su dai kawai suna bin so zukatansu ne Da haka gaskiyar ce suke so su yi watsi da ita an zo da littafi game sun ce ba su yarda ba an zo da littafi rarrabe sun ce don ni ba a zo da shi gani ba to ba wai littafin ne ba su so ba littafin ne ba su yarda da shi ba a'a gaskiyar ce ba su buka da haka dabarun a ture gaskiya ne a tabbatar da ƙarya man adallu mimman ittaba hawahu waye fi zama batacce irin wanda ya bi son zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ba tare da shirya daga wurin Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin hakika Allah baya shirye da mutane waɗanda aka zalimi wa laqad wassalna lahum Allah ce mu dai mun bibiyar da magana gare su mun yi ta saukar da ayoyi mun yi ta wa'azi mun faɗa musu aljanna mun faɗa musu wuta mun faɗa musu azabar Allah mun tabbatar musu da za a yi tashi kiyama sannan mun ce ga hanyar aljanna ga hanyar wuta la'allahu yatadhakkarun ko da za su rasa wannan ne ƙarshen kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam wadda Allah ta'ala ya kissanta ma manzonsa tun daga haihuwar annabi Musa zuwa rainonsa da yadda Allah ya mai da shi ga mahaifiyarsa ya yanka mata albashi daga gidan Fir'auna da yadda annabi Musa ya girma da tsautsayin da ya cin mishi wanda Allah ya hukunta shi ne don yana so ya tafi Madina inda zai yi aure inda zai zama shekaru goma inda zai shaki kamshin wani gari daban ba garin fir'auna ba inda zai koyo wasu ɗabi'u na gari a hanyarsa ta dawowa bayan ya yi aure kuma Allah ya ba shi wahayi sannan kuma Allah ya halaka fir'auna da ya karyata shi daga ƙarshe Allah ya ba shi littafi wanda shi ne yahuda suka karyata yanzu kuma da aka zo da ƙur'ani suke cewa me yasa bai zama irin na annabi musa ba وين اللي هو القوري دام كرنت فائد ودي وأن علامة التفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مال من شيخ محمد بن سالم العثيمين لا قبل اتيا مال من مال من مال من من عثيمين كوريك من دنيا كراسو غريشي أما شيء كرنت دون مال من لا قبل مال من مال من, مال من, مال من, مال من, مال من, مال من to wannan mai tasirin shine malamin malamin malamin Tasirin sana daga cikin tasirai mafi sauƙi mafi daɗi babu wahalar larabci a ciki sannan babu wata kalma mai nauyi a ciki sannan yana ƙare fitar da asirrai da hikimomin alƙur'ani ce sa Allah ya taimake mu mun fasara kun gan shi na amma juz'i takwas da wannan bugun da akwai wanda aka yi aka hada da mus'ab bugu guda aka mitsitsi aka aka mai da rubutun da mitsitsi kwarai mun fassara shi gaba ɗaya zuwa harshen Hausa muna kokarin bita sada inganta Hausarsa da bawa malamai su duba da me ya fito al'umma ta karu da shi to duk ya zo ga kisoshi irin waɗannan baya wucewa sai ya fitar da hikimomin ubangiji waɗanda yake so mu karu da su darussan da wannan labari ke قالت في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة za mu ba da labarin wasu abubuwa masu amfani da wasu a na sadaka da wa'azi a cikin wannan labari mai ban mamaki watakila ba duka zankaranci sun so suna da yawa kwarai shafi bakwai ne amma ina so ku kirga mu gani nawa za mu samu kafin lokaci ya halis ina so ku guda nawa za mu قال فمنها أن آيات الله وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته يتي آيوي الله مؤمنين كأيك أنفان وارس كان الله تعالى نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون بيد كتاولا باري مؤمن إليك كاولا أنت با مؤمني بكوكا كاولا وعلم بكارب السيئة da dai ke wa inna Allah ta'ala inna ma yasuqul qisas li ajli Allah yana bada labarai da dukkan ne su karu haka in ana karanta kissoshin annabawa kana ji imanin ka ya karu an za ku da zuciyarka ka ji tsoron Allah to kai mumini ne amma in ana karanta kana cin kamar ana karanta labaran alfa laila wa laila ko ana bada labarin wasu sarakuna to kai ba mumini bane ومنها أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيئ أسبابه cikin fa'idodin wannan isa akwai cewa idan Allah yana so tabbatuwar wani lamari hayya a asbabu sai ya samar da dalilansa wa ata biya shay'an fa shay'an bi tadris la bi taqwa sai Allah ya zo da abu kaɗan kaɗan ba wai a lokaci guda ba annabi Musa alaihi salatu dalilin fitarsa daga Misra shine wannan tsautsayi na kisan kai da ya bisa kuskure amma can inda ya je din nan ne Allah ya kaddare zai samu abokin zama salihi nan ne Allah ya kaddare zai samu mata aure nan ne Allah ya kaddare zai taso ya tawo zuwa dutsen turi sina inda za a bashi annabci ومن أن الأمة المصطفى ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسر عن طلب حقه ما لا يتشارك كيف يدون من الإنسان al'umma mai rauni duk yadda rauninta ya kai bai kamata mutane su kwanta su ɗauka shi nan ba su da mafita ba yana nuni zuwa ga yadda banu isra'ila su zama kaskantattu wulakantattu wahaltattu a hannun fir'auna da mutanensa amma rana guda sai gashi allah ya gargaɗa fir'auna da ministocinsa da 'yan majalisarsa da masu ba shi shawara da diji-diji da famanin sakatare da kowa da kowa ya afka cikin teku ya dawo da musa da bayan allah ta talakawa lebarori ya ce ku gade duk abin da suka bari kowa ya kama gidan da yake su ka duk halin da al'umma ta shiga kada a yanki ƙauna daga rahama idan kana bibiyar social media a yau irin abubuwan da ke faruwa za ka ga su kauna ƙauna daga rahmar ba suna ganin idan dai janar buhari wanda duk najeriya an yi amanna na kwarai ne duk najeriya an yi amanna ba barawo ba ne duk najeriya an yi amanna ba mai kishin ƙasa ne ba mai son ƙasa ta wahala ba ne idan ya kasa iyawa da najeriya to wa zai iya da shi duba kawai matsalar rashin tsaro da ta kwanta a gabas ta dawo nan yau yanzu jiya lokacin da muke tasirin nan bayan la'asar a nan cikin jihar Sokoto an shiga cikin garin Balle ɗaya da kwata ƙaramin hukumar mulkin gudu an shiga gidan garin gidan sarkin sarki ɗan wajen shekara saba'in da yankai an harbe shi da bindiga sannan an kwantar da shi an masa yankara sannan aka je aka kona police station don a gwada mu hukuma ba ta iya to zuwa yau baka ji an ce an kama kowa ba ashe ba watannin baya ne muka samu labari cewa wasu baƙin haure sun shigo daga Nijar suna shimfiɗa mulki a yankin guduwa da mutane suka faɗa a social media ni hukuma ta ce cewa kai ƙarya ne wasu ne suka zo daga mali su shayar da dabbobin su ruwa kuma sun samu sun koma abinsu yanzu a faɗa mana suwa ne ne suke wannan ta'addanci shekaran zai banda jiya a karamin ko mulkin ɗan sadau da jihar zamfara mutum talatin da biyar aka kashe kuma an ci an sha ruwa ta wuce a wancan sati a garin badarawa a jihar katsina awa su arba'in da takwas suna zuwa an buga ga facebook an watsa ga duniya cewa 'yan ta'adda sun kai musu wasiƙa ta za su kawo hali. har aka kai ga cewa 'yan ta'adda sun kewaye garin gaba ɗaya har aka kai ga cewa 'yan ta'adda sun kashe na kashewa cikin garin sun ƙone abinci sun gargaɗa dabbobi sun tafi inda suke son su tafi har yau ba a ce an kama kowa ga wannan lalura shugaban tsaro na najeriya gaba ɗan ja zamfara shugaban najeriya gaba ɗan jihar katsina to idan shugaban da ake saran dan kishin ƙasa ne ba azzalimi bane ba ƙarawo bane in bai iya ba kowa zai iya wannan shine tunanin wasu daga cikin masu nashadi a social media to amma Allah ta'ala ce mana yayi kada mu yi kasala kada mu kwanta kada mu dauka babu mafita babbar mafita daga cikin takobin mumini shine addu'a mu roki Allah ya kawo mana sauki waɗanda suke kulla wannan makici duk inda suke Allah ya san su Allah ya zakulo su Allah ya tona asirin su Allah kada ya ba su nasara idan dai ana yi ne don a wulakanta shugaban ƙasa a gwada maki bai iyawa har a jihar su har a garin su a shiga a samu magajin garin daura ido na ganin ido da sallan magariba kuma a wuce da shi har yau dai ban ji labari ko kun ji labarin an gashi to idan ana yi ne don a wulakanta shugaban ƙasa Allah shugaban ƙasar nan mun zaɓe shi ne don muna ganin yana iya ba ubangiji duk wanda ke son ganin baya gare shi Allah ka ga baya gare shi idan kuma wata musiba ce wadda zunubanmu ne suka jawo mana to ubangiji mun tuba muna roƙon gafara idan shugabannin namu ne suka yi rauni suka tasa ya Allah ka karfafe su ka cire musu rauni idan tsoro gare su Allah ka ɗere musu idan ragganci gare su Allah ka karfafe su ɗebe musu ragganci ya Allah musibar nan duk inda ta kai mabuɗin maganin ta yana gare ku Allah mu roƙe ka ba mu wannan mabuɗi Allah ka yi muna maganin Allah ka ɗauke muna wannan musiba ba mu iya wani ɗauki ɗaiɗaya da ake ba sarakai ba ba attajirai ba ba malamai ba ba talakawa ba ba tsofaffi ba ba mata ba ba yara ba ba birni ba ba ƙauye ba ba wanda yake da tabbacin zaman lafiya a Najeriya yau to Allah duk inda mafitan wannan lalura ta muna roƙon ta gare Allah yake wa minha annal ummata ma damat zalilatan maqhuratan la ta'khudhu haqqaha wa la tatakallamu bihi la yaqumu laha amru diniha wa la dunyaha wa la yakunu laha imamatun yace al'umma matukar tana jin kaskanci tana jin wulakanci tana yin ragganci ba ta neman bakanta haƙƙi ba ta tashi ta yi fafutuka don gwagwarmayar an fuskancin kanta ya ce addinin ta bai ke duniya ta ba ta tekun ba ta jagoranci a duniya kaga ce Allah ta'ala ce in ja'alnahum ya yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun anan wannan a suratul sajda kenan a wannan aya ne Allah yake wa ja'alnahum a'immatan akwai inda Allah ya kawo wannan muka ga muku wacce aya wajen eh wajalna yi ayyukan a'a ba wannan ya bude na na fir'auna kafin a kai ga na fir'auna an yi na banu isra'ila mun kawo muku ta suratul sajda ah, وشي فشكه وبل دي ربك تسكي تيوز ألهم أئمة يهدون بأمره بنو إسرائيل ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا الأمة بعد الزماء الأمة ما يتنجي شركانتا سيلوك سنة سنة سنة دهو قولي سنة دهو ومنها لطف الله بأم موسى yace wannan iska a cikin ta akwai fa'idar yadda Allah ta'ala ya ji tausayin uwar annabi Musa wa ta'wiluhu alaiha musiba Allah ya sauke masa musiba ya masa bishara cewa zai dawo mata da kansa yace ga yadda za ta yi kuma yace ka kwantar da hankalinka ko ba wa anna ومنها أن ala abdi ba'd al-mashaq li yunilahu sururan a'zama min ذلك aw yarfa'u anhu sharran أكثر minhu Ya ce kuma Allah na kaddara ma bawansa wata wahala don yaji wani daɗi duba irin wahalar da annabi Musa ya yi kafin ya tayi madayana amma da zuwa madayana sai samu kwanciyar hankali ga mata ga aboki na ƙwarai ga kwanciyar hankali da addini kuma ya baro garin fir'auna inda ake zalunta sa game da ita ma mahaifiyar annabi Musa Allah ya kaddara mata damuwa ta ɗan lokaci sa yaronsa cikin akwati da jefa cikin teku amma da ƙarshe yaro ya dawo hannunsa kuma an mata albashi ta zama yar gata yace wa minha anna al-khawf at-tabi'iyya min al-khalqi la yunafi al-iman wa la yuzilu kama jara li ummi Musa wa li Musa min tilka al-mawaqif yaji annabi Musa ta ji tsoro annabi Musa ma ya ji tsoro yace jin tsoro bai nuna baka da imani da haka idan abin tsoro ya zo ka ji tsoro bai nuna baka da imani ومنها أن الإيمان يزيد وينقص domin cewa da Allah ya laula an rabatna ala qalbiha kun ga ita kanta uwar annabi Musa ir kadan ta tona kanta asiri Allah ce laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin ba da mun daura zuciya ta barin ka zama cikin mu'mini wa mina anna min a'zami ala 'abdi wa a'zami ma'unati 'abdi ala umuri tathbitu Allah duk ni'imar da Allah zai yi ma dan adam bata kai ni'imar Allah ya tabbatar da zuciyarsa ga imani ومن أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر وعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل إلى الأسباب yace bawa duk wanda ya yarda da Allah dole sai ya rika sabar kun ga mahaifiyar annabi Musa Allah bai ba ta mafita ba sai da ta rike sabar ko ba shi kansa annabi musa mu'ujizar tana ta usuluk ya daka fi jebi sai kai wani aiki sai ubangiji shi ko ya taimaka ma da shi ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها الرجال من غير محظور كما جرى لأخت موسى وابنة سهل مدينة yace a cikin wannan kissa akwai halancin mace ta fita zuwa bukatocinta in akwai bukata ta yi magana da maza in ta kama ba laifi ne ba kamar yadda ƴar uwan Musa ta je har da Fir'auna ta yi magana da mutane yace kuma kamar yadda 'yan matan nan guda biyu suka yi magana da Annabi Musa shi ma ya magana da ka bace in tana da lalurar da za ta fita ita daga gida ba laifi ne ba ta fita to kulle da aka ce ana yi ta kulle al'ada ce wadda talauci ya kawo a can baya saboda babu sutura namiji zanin da yake daura shi ke ara ta saka yi sallah to ta fito ina shi ba zani ɗaya gare shi ran jum'a shi zai cire ya wanke ya shaya ya zauna tsirara yana jira ya bushe mai hali shi adda zane matarsa tana da zani amma yara kowa tsirara yake to kun ga a wannan hali ina za a fita dole a yi kulli amma idan mace na da cikakkar sutura ta shari'a kulle ba shari'a ba ne ba nasi ba ne amma duk da haka an so ta zauna gidanta matuƙar babu lalura kuma inda Allah ya ce matan manzo sa wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah ula abba a zamanin annabi mata na zuwa masallaci ko ba su zuwa suna zuwa kasuwa ko ba su zuwa a dalilin mata musulma mai sana'a a kasuwar yahudawa manzo Allah ya ba badukai ne amma bai kira su dan biki je kasuwa haka ne ko ba yanzu Allah ya gamu da asba'u matar zubair ibn al-awwam tana dauke da itace ta tayo daga daji har ya kuma dora ta kan raƙumi tace miji na kishi gare shi shi kuma ya yake da ita yamma ta saki muharram ta ce a wancan lokaci da kamata suna fita inga da amma su yi sutura ta kwarai su kama kansu sannan sutura izinin su. قالت ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاء وأن إسا تانونا مدى حلال لي كيف يشاهد دلونه كأن شكو إيه تشاهد دياره سنن بكتب لك أرفي يا إيكي أرفي أبياش ومنها أن من رحمة الله يدي عبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته كما يلي فاروق عن النبي ومنها أن قتل الكاتب alladhi lahu ahdun bi iqdin aw urfin la yajuz yace a wannan kissa Allah ya tabbata mana cewa baya halalta a kashe kafiri wanda ake zaman lafiya da shi kafirin da ake kashe shine wanda akwai yaƙi tsakani don haka annabi Musa da ya kashe wancan kafiri ba kitse yayi ne sai da roƙi Allah gafara Allah ya yi shi ne ce inna Musa alaihi salam حد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض شيء ودي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما وما تريد أن تكون من المسلمين نوم كفاء إلى نوم كفاء شابيا وقباء ما مسك شافي أكو في شافي ديار a haka in Allah ya nufa gobe sai mu yi da kammala karanta wannan fa'idodi sannan mu shiga cikon bayani cikin suratul qasas sannan mu karanta bisa sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi da mai kuskure ko cikin harshe Allah ya mana afwa mana gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من هديك تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من الذين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنه دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم امنا في ولايه سوكوتو في نيجيريا عامه وفي بلاد المسلمين عموما يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين